Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah tsirara tabbata ga annabin manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zazzafan martani tare da zazzafan raddi zuwa ga wasu malaman izala game da wasu maganganu na rashin kyautawa da suka yi ga wasu malaman ɗariƙar Tijjaniya musamman wani tsagerin malamin izala da yake a Ghana mai suna Malam Sheikh Fufana da yi wasu munanan kalamai game da wasu malaman ɗariƙar Tijjaniya. Wannan rajji sunansa ɗan kuka ke jawa uwarsa magana. a kasance tare da mu a wannan tasha ta mu TV don jin wannan zazzafan radio wanda ɗaya daga cikin malaman ɗariƙar Tijjaniya ya gabatar a kansa. A yi sauraro da kallo lafiya. Ana alhamdulillah an samu masjid, masjid, masallaci wajen bautan Ubangijin Allah, wajen zikirin Ubangijin Allah. akwai abin nan da ake kira ilimul balaga balaga iya magana sanin sirrin magana karin magana akwai wani maganganu kawai ka duba ka duba timing ka duba lokaci sa'annan ka hurta akwai wani maganganu kai kai shirun ma yafi malamma na ilimin balaga za su tabbatar da haka in ka kuskura kai magana a the wrong time ya iya ya kawo masa gwamma ka yi shirin ka kwatar da ankalinka a kwanciya na ankali sai ka zo ka ba da nasi'a mai kyau masha Allah bayan Allah an tattaru aka isar da zikirin Allah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah da ambatan annabi salatin annabi salatin annabi kari da sallah fufana ya bayyanu baki ciki hasada ni kiyayya ni maine ne Allah kada ya san zuciyan shi ya yi kalamu da ba daɗi da bai dace ban kasance cewa yana ga kashi malami almajiri za mu buga muku video sun san biyu mu tattauna. tattauna wanga alamari insha Allah a gabanin haka kamar yadda na hada muku fafana akwai girma da kunya tsakanin ni da shi ba shakka ga haka amma ya tun draw line ya tun draw mini line nan duniya ya bar na san ni ne wa a huskan shi na ya ajiye ni a gobe kiyama nan duniya ya tun tabbatar mini da wannan shi yasa na tun san na da shi kasance cewa talibe nake duk talibe na faidu shah islam duk muridi na tarikar tijjaniya ka kula da zamanka da fahimtarka zuwa ga duk munkiri duk izala duk bawabiye ka kula shi ya san abin da ke zuciyan shi abin da ke kan shi a dubin da yake maka da dama kuma a cikinsu ba haka bane suna maka dubin danwansu al-muslim ehul muslim dubin dan wansu kai kuma mai kuskure ni Allah zai gafarta maka dubin dan wansu suna maka fatan a gobe a waye kiyama za ku shiga aljanna tare akwai wasunsu da dama aka nan Allah saka muku Allah biya wanga kyakkyawan fahimtan da kuka fahimci mai ake nufi da addinin islama wasu kamar fafana dubin da suke dubanmu kasance cewa a nan duniya kafin ma a wayi gobe kiyama ga inda suka tun ajiye mu ga inda suka tun samu mu kula da ire-irensu yasa fafana ka tun draw line ka bar na san a cikin kanka ni a cikin zuciyanka kasance cewa talibe nike muridi nike shi nima na draw line in ka iya ka hurta wannan magana ba da tunane cewa a barin duba alshi na ba fa alfarman ma alaka alfarman ma wani ma barin rufe alshi na musu addu'a ba ka kula da wannan ba ba ka damu da wannan ba ka iya ka hurta wannan magana fafana la ilaha illallah ga shi nan ka ji bidiyon ka na farko sa'annan buga bidiyo na biyu da za mu faffasa shi sosai insha Allah kun ga an ji an bude wani masallaci an ji an bude wani masallaci kun ga an jambu an bude wani masallaci an jambu da wani masallaci daga kumashi irin wawancin da aka yi cikin masallaci na ya baka mamaki na ransu da Allah kunya kawai da kauyanci mutane kuma su mutane mu Allah Allah kiyaye ku wanga nike ba wanga second video kenan wa alayka salam wa rahmatullahi barakatuhu a saidi kwame apo aziz ina fatan kana lafiya insha Allah ina live kan takalmin show Ibrahim Wani TV wanga personal profile kenan ba wanga video nike nema ba ga wanda nike nema a nan insha Allah wanga video nike nema amma ban samu na downloading shi ba ku ji shi a nan don Allah ku rubuta mini yes in kuna ji wanga video fofana ya draw line tsakanina na da shi wanga zan buga gashi ku ji ku rubuta mini na muku na ji insha Allah wanda ya fito kololuwa ya kai iyaka cikin bid'a bai kamata ba ba daidai ba a samu malamin sunna wanda ya shahara a kan shi ya ji cikin jana'izar shi ba ko ya ji cikin ta Allah ku ji wanda kamar yadda maluman sunna suka ce dan bid'a wanda ya fito kululuwa ya kai iyaka cikin bid'a in ya mutu bai kamata a samu imam ahmad ibn hanbal yayi wannan magana bai kamata ba ba daidai ba a samu malamin sunna wanda ya shahara a kan shi ya je cikin jana'izan shi ba ko ya je cikin tasirin shi ba ka ji magana ba shirka ko bid'a dan bid'a ne ko sa cikin bid'a to sharirin malamin sunna bai kamata a same ka wurin jana'izar shi ba wannan shi da akidan ahlus sunna wal jama'a wannan shi da mazhabin imamu ahmad ibn hanbal wannan kuma shi ne gaskiya wannan kuma shi ne tabbacin lamari ba batun tausaya kai mu ba tun family family bane a when it comes to islam ana ji family gifi magana dan Allah ku rubuta mini na'am kun jisa don Allah ku rubuta mini na'am kun ji sa zan kuma maimaita insha Allah abin tausayi kamar yadda maluman sunna suka ce dan bid'a wanda ya fito kololuwa ya kai iyaka cikin bid'a in ya mutu to bai kamata a samu Imam Ahmad ibn Hanbal yayi wannan magana bai kamata ba ba daidai bane a samu malamin sunna wanda ya shara a kan shi ya je cikin tana'izan shi ba ko ya je cikin yi shi ba kaji magana ba shirka ko bid'a dan bid'an kosa cikin bid'a to malamin sunna bai kamata a ka wurin jana'izan shi ba wannan shi da akidan sunna wal jama'a wannan shi ne mazhabin imamu ahmad ibn hanbal wannan kuma shi ne gaskiya wannan kuma shi ne tabbataccen lamari ba batun tausaya ba batun family family ba a when it comes to islam ana ji family masha Allah ina fatar kun jisa insha Allah wannan bidiyo ni nike duban idon fofana a wannan lokaci cewa a'a ka draw line tsakanina da kai ba kai kiyama ba a nan duniya katun shirkatar da ni katun sani wuta ma'anan bidiyon kanga kenan fofana haba bawan Allah haba haba haba ai albarkan wani wani na cin amfanin wani shi sa kaga video sun ga da zai ga ya zama mini dole i am sad do you know why akwai malaman izala malaman wahabiya malaman munkirai da dama da ni da su girma da arziki ke tsakaninmu muna kuma karatu muna nazari dare da rana billahi karim shi sa albarkacinsu na yi kokari in sassauta wasu ababai amma ina ku don Allah don annabi da girmamawa da darjattawa ku fahimce ni ku mini ankuri ni da aya na zo da hadisi na zo in buga wanga fahimta na fafana iyar insha Allahu rabbi inda gulbin ilimi na addinin islama shine ayoyi alkur'anil karim shine hadisan ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ajiya ba yau ba mun koma cikin wannan gulbi muna wanka muna iwo hujjoji da ayoyi da hadisai bi iznillahi ta'ala Fafana ka draw line you went too far anan kake sanar da mu mu fahimta cewa kowa ɗan kuskure ka je to the extent of saying mazhabai hudun gama suna kuskure imam malik imam hanbal imam abu hanifa imam shafi wanga kawai suka bunkasa akwai kuma mazhabai da yawa fafana ya taba tabbatar mana mazhabin sha wai shi mazhabinsa ke ga shi ya san wannan mazabi sun tabbatar cewa wanga mazabai hudun ga ma kuskure suka ci gaba suka ce sahabai ma yan kuskure hal suka danganta kuskure kuma da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce allah ka dani perfect imam hanbal a wannan lokaci kai ka kuma yadda cewa shi da kansa kuma mutum ne da zai iya yi kuskure Allah saka masa Allah biya a daidan kokarin da ya yi taimaka mana da fahimtar addinin Islam. Kai ka ce shi kuma fahimtar shi kenan ya bar duniya. Zan doki hotuna, hotuna na sha'ananka malamanka su su yi karo da fahimtar wanga na imam ahmad hotunan malamanka sha'ananka zan doki in buge wanga fahimta na imam hanbal insha Allah Mina nkuri hankuri hoto na farko me yasa fofana yi wanga magana bayan Allah kun sa abin da yasa zan tabbatar muku ga abin da yasa fofana yi wanga magana gashi nan ku duba ku duba hotunan ga da kyau ina ga kuna ga wanga hotuna ko ku zana mini na'am muna ga hotunan na yi shi in a video format ne kuna ga wanga hotuna na san yawanci a nan yan najeriya ni ba yan gane ba ne na yi sa in a video format ne amma picture ne in ji fofana wai fahimtar imam ahmad bin hanbal duk dan bid'a da ya bar duniya shahararren malami na izala shahararren malami na isala bawabiye munkiri bai kamata ya je wajen jana'izan shi ba in ji fofana indan bid'a ya bar duniya shararren malami na munkirai na isala bai kamata ya je wajen jana'izansa au bayan jana'izan ya kai gaisuwa ta'aziyya ba hal ya masa addu'a wa oh, no in ji fafana to bayan Allah kun ga hoto ko wanga nan da kuke kallo a kasa kuma a kasa kumashi. wani babban malami alhaji malam wafa ya bar duniya da ya bar duniya ya bar duniya don tarika da suke kira don bid'a a gane ko da suke kira dambida shi alhaji wafa alhaji alshak malam wafa allah masa rahama allah sa ya huta ya bar duniya a cikin hali na kasance cewa shi muridi ne da tarikar tijaniya wa faidu shahu ibrahim kaula anyas yayan shi ke ga kuke kallon nan ba wanda yake kallon mu direct number wanda ya dan juya kuke ga kunnin sannan sunansa za'imul harakatu tijaniya fi gana maulana shakh abdul wadud bin shakh arun sise rahimahullah wanda ke kusa da shi wanda kuke kallon fuskan shi direct nan sunansa al kamil al kamil ga shine na'ibi na'ibi na wahabiyawan gana gidan duniya duk baki da limami limamin wahabiyawan gidan duniya na'ibinsa kenan kuke kallo wanga na'ibi al-sheikh kamil rahimahullah Allah kara masa lafiya Allah kara kiyaye shi ya kai ziyara maza'imu la'arakatu tijjaniya fi Ghana a Sheikh Abdul Wadud Sisi. Don shi a Sheikh Abdul Wadud Sisi nan kanin shi, asab na'am kanin shi ana kiransa Alhaji Wafa. Kani ko yaya ne? Alhaji Wafa ya bar duniya ya rasu as muridi ya rasu as dan tarikar tijjaniya. Ga shek Kamil, shek Kamil Shi ne deputy chief imam na ahli sunna wal jama'a wabiyawan izalin ghana kiran ghana ya kai masa ziyara kasance cewa ya san sarai ziyaran gada zai kan wanda zai ziyarci nan ya mutu dan tarika tijjaniya da suke kira dan bid'a fufana wai duk dan bid'an da ya bar duniya bid'a ni ka kai masa ziyara ka kai ta'aziyya ka masa addu'a wa baya da kyau fahimta ni na eh, eh, eh, Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal wannan alshak Kamil student ne ya je da ra'ayi da fahimta da philosophy na eh, eh, eh, manhaji ahli sunna jama'a da fahimta cewa imam bin hanbal malamin sani limamin sani alshek kamil ya tabbatar da aka to shi alshek kamil bai san da wanga fahimta philosophy rubuce-rubuce na imam bin hanbal cewa dan bid'a ya mutu kaka kai ziyara kaka masa ta'aziyya kaka masa addu'a bani bai sani bani fafana please zo ka sanar da mu a' kuskure ni yayi mantuwa ni yayi bai san wanga rubutu fahimta na imam bin hanbal bani to gashi ya kai ziyara ya kai ta'aziyya madam bid'a da kace a karshe makomansa ni wutan annama da ba kai masa ziyara sam alshak kamil ga shi ya kai ziyara kuma alshak kamil shine deputy national chief imam na wabiyawa a ƙasa ghana wa alaika salamu wa rahmatullah barakatuhu alshak lukman hakim gashi alshak wadudu da alshak kamil alshak kamil ya kawo ziyara ma alshak wadudu sise kasance cewa shak wadudu sise ya yi rashin yaya malam aruna da ya mutu da kai kake cewa wai dan bid'a ni a ga fahimtan imam hanbal ba ziyara ba addu'a gashi gashi wajen gashi wajen one more time ku duba wanga video ga sunan alshak abdulwadud sise za'imu harakatu tijjaniya fi ghana da aka masa rasuwa Al alshak alhaji wafa Allah ji kansa Allah masa rahama ya bar duniya a hali dan tarika sai abu abbas shak ahmad tijani radiyallahu anhu dalibe na faidan shak ibrahim kawal an yasa radiyallahu anhu alhaji alshak malam wafa Allah ji kansa Allah masa rahama shega limamai malaman sharrun malaman wabiyawa a kasa ghana suka kai ziyara suka kai ta'aziyya ma alshak abdul wadud sise a gidan malam aruna da ya bar duniya gashi alshak kamil deputy national chief imam a kasa ghana gashi shi da alshak abdul wadud sise ya kai ziyara ma shak abdul wadud sise ta'aziyya kasance cewa malam wafa ya bar duniya

a gan shi ya je cikin jana'izan shi ba ko ya je cikin tasirin shi ba ka ji magana ba shirka ba bid'a dan bid'an da ya kosa cikin bid'a to sharirrin malamin sunna bai kamata a same ka wurin jana'izan shi ba wannan shi ne akidan ahli sunna wal jama'a wannan shi ne mazhabin imamu ahmad ibn hanbal wannan kuma shi ne gaskiya wannan kuma shi ne tabbacin lamari ba batun tausaya ka yi ba batun family family bane ah when it comes to islam ana family kun fofana yana raddi da shehun shi deputy national chief imamu yan izala awwabiyawa aw munkirai biyawa a kasa ghana kenan al-sheikh kamil raddi kenan ke basa domin Sheikh Kamil ya kai ziyara ma Sheikh Abdul Wadud Sise kasance cewa yayin Sheikh Abdul Wadud Sise al Sheikh Haruna ya bar duniya muridi kuma talibe na tarika kuma da faida sha Islam Maulana Jibrahim Kolani radiyallahu anhu a ga haka fafana na ce mana wa fahimta ni na Imam bin Hanbal kar shararren malami ya kai ziyara madan bid'an da ya mutu to ga sheikh kamil deputy national chief imam na ghana ya kai ma sheikh abdul wadudu sise ziyaran ta'aziyyar rasuwa imam bin hanbal al-salaf Farnina. na fufana ka bar mun fahimci sabin annabi ma mai kuskure annabin da kansa ka ce mai kuskure balle mazhabai hudun ga limaman ga shi sa wannan lokaci shakkamil ya baka raddi da wannan fahimta na imam hanbal da ka waɗa ba shakka ya san ko mai ne ne kake hada danganci da imam hanbali bai san da wannan bane ya kai ziyara ya kai ta'aziyya bai sani Ke sa wannan ziyara ya zama raddi mafahimtan imam bin hanbal ba ma kai ma fufana ba amma wannan lokaci ka bar ni na fahimce ka ni ne wa a gare ka a nan duniya ke nawa kafin gobe kiyama fufana ka bari na fahimci ga makoma na ga inda zani domin ni proud dan tarika ni kuma proud talibe ne na faida shar islam maulana haji ibrahim kawal anyas radiyallahu anhu ba yi komi ba ka jefa mini magana ka jefa da muridai ka jefa da talibai magana wasunsu akwai alaka na girmamawa tsakaninku ka da wannan to kai da kanka kuma ka ji a bakinka da kai amai ka tufa miyau a kasa she ka kuma mi ka lashe kuma miyau a bakinka ka ji wannan she mu close wanga first face ko ka yadda ko ka yadda da ni da kalduka duk wahabiyawan duniya duk malumman sunnan duniya sun san shehu ibrahim annas babban malami ne tsakani da allah kowa ya tabbatar kowa ya sallama babban malami ne ya koshi da malanta ya san alkur'ani ya san hadisan manzon Allah an Anyas wannan babban malami barin gaya maka ko ka yadda ko ka yadda da ni da kai duka duk wahabiyawan duniya duk malumman sunnan duniya sun san Shehu Ibrahima Anyas babban malami ne tsakani da Allah kowa ya tabbatar kowa ya sallama babban malami ne ya koshi da malanta ya san alkur'ani ya san hadisan manzon Allah Ibrahim Anyas wannan babban malami bari ga maka ko ka yadda ko ka yadda da ni da kalduka duk wahabiyawan duniya duk malumman sunnan duniya sun san Shehu Ibrahim Anyas babban malami ne tsakani da Allah kowa ya tabbatar kowa ya sallama babban malami ne ya koshi da malanta ya san alkur'ani ya san hadisan manzon Allah alhamdulillah mun doki wannan mun kulle first page ba shakka fufana ka bari na fahimci yanda kake duba na a nan duniya kafin mu kai a kiyama gobe ka tun draw line tsakanina da kai katun tun sa ni wutan nama. akan bidiyon kan din da na bada hujja na kuma bari shehunka malaminka limaminka ya baka raddin wannan yanzu za mu phase 2 yanzu za mu phase 2 ga bidiyonsa na biyu ku kalli wannan video nasa insha Allah kun ga an ji an bude wani masallaci an ji an bude wani masallaci daga kumashi irin wawancin da aka yi cikin masallacin nan ya baka mamaki na ransa da Allah kunya kawai da kauyanci mutanen kuma su mutanen mu Allah Allah kiyaye ku eh Allah kiyaye ku amma eh, wadannan mutane da suka yi wannan ba da ku duka muke waɗanda suka yi wannan abu kauyanci ne sa'an nan kuma na gan wani abin da aka yi ban sani ba gaskiya ne ko editing ne ko photoshop ne an da wani babban katon kalala aka yi shegiyan wazifa iko she Allah ha a bude masallaci a tabbatar da babban bid'a to ke ka san tun daga wangan rana ke ka san masallacin gaba abin shigan ka ba ko wandan sunna a kuma shi ya san masallacin gaba abin shigan shi ba kawai shi kenan na ganin na ta ma editing ko photoshop a yi daga baya ke gaya min kaman real ne duba farin kalalan da aka rufe ya kai a bisa musulmai kaman guda guda 60 da shi kato banda wannan mata ne suka shiga suna rawa rawa suke yin masallacin nan cikin masallacin rawa suka yi suna wasa suna waka suna rawa inda aka kare kuma sabar shakiyanci shi suka fara labbaik Allahumma la sharika laka innal hamda wan ni'mata laka wal la sharika lak suka kai wani suka fara inna safa a ba ba su yi wannan ba suka ka rabbana atina dun kisan ana tawafi malam kina tunawa in ana tawafi zan mun kai wurin rukunul yaman zuwa eh, eh, hajaratil ina fid dunya hasa wa fil الآخرة حسنة وقنا ya النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيزي يا غفار يا رب العالمين كامين ككرن سككاري كادن كاكاي حجر الأسود شيكا بسم الله الله أكبر شيكا fara سابون توافي to yanzu ku zo kun karanta wannan na hajar al-aswad wuri na hajar al kuma abin dun abin da aka faru duka ba abin da ya bani takaici kamar rawan da aka yi rawan da matan nan suka yi cikin masallacin nan da zikiri da shinini yanzu kai da rawan to Allah ka shiryar da mu to kai ka gan sakani da Allah wannan ya faru a wurin ɗan sunna inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan bai faruwa bai taba faruwa har duniya tashi dan sunna ko ya sha giyan wake bai zo yi wanga abu wannan lalaci ne mutanen kuma su malumman sunnan kuma su Allah ba ku hankuri akwai aiki da yawa alhamdulillah alhamdulillah kun ji fofana live wannan part 2 kenan za mu maimaita abin da ya hada bayan allah za mu yi karatu yanzu karatu zai soma insha'allah allah shi sa za mu kuma kara maimaitawa one more time kun ga an ji an bude wani masallaci an ji an bude wani masallaci daga kumashi irin wawancin da aka yi cikin masallacin nan ya baka mamaki na ransa da Allah kunya kawai da kauyanci mutanen ku masu mutanen mu Allah Allah kiyaye ku eh Allah kiyaye ku amma eh, waɗannan mutane da suka yi wannan ba da ku duka muke waɗanda suka yi wannan abu kauyanci ne sa'an nan kuma na gan wani abin da aka yi ban sani ba gaskiya ne ko editing ne ko photoshop ne an shimfi da wani babban katon kalala akan shi giyan wazifa iko shi Allah ha a da masallaci a tabbatar da babban bid'a to ke ka san tun daga wangan rana ke ka san masallacin gaba abin shi dan ka bai ko wandan sunna a kuma shi ya san masallacin gaba abin shi dan shi bai kawai shi kenan na ganin na ta ma editing ko photoshop a kai daga baya ke gaya min kaman real ne masha Allah zamu tattauna one by one kamar da na hada na ce muku yau karatu za mu yi insha Allah rabbi akwai su hotuna ya kamata da na download na manta ban downloadin su ba shi yasa sun taimaka mini tabbatar da hujja wajibi ne in same su ready domin zamani ne na qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin insha Allah bayan Allah ku mini afuwan ku mini afuwan in samu muku wannan ya abin nan sha Allah wani abu nike nema yana da muhimmanci sosai malam fafana a wannan lokaci za mu yi karatu wani ne na laifi a cikin alamaran ga da ya faru a cikin masallaci a kumashi daya central mosque kumashi na yan tarikar tijaniya na sufaye ni waliyan Allah bar muna kayanmu ka rika kayanka ka fahimci al'amarin to tun da ka shigo ka manta da cewa anyanmu daban anyanka daban hal izan muka mutu ma kar a muna taziya ka shigo ciki to za mu yi karatu bayan Allah za mu soma da wannan aya ubangijin Allah na hoda ba'da bismillahir rahmanir rahim ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينأون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم wannan aya na malam a samu wasu a cikinku da za su yi ta kira zuwa ga addinin Ubangiji, ilal hayr san wane ne Allah, wane ne annabi. Wanga aya ya danganci malamma. Dahawa kenan aya na dahawa, kiran mutane zuwa ga addinin Islama. Addinin Islama naka ni ba naka bane na Allah ne. she Allah ya ce ka tallasa masa addininsa she ya baka umurni ya baka uslub methodology style yanda za ka yi kira za ka tallasa masa wanga addinin ka na daya ya ce mi wala takfu. ma laysa laka bihi ilman inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhum mas'ula bawana kaka ambatar abinda ka san baka da iliminsa don komai ne ne kunnuwanka suka ji idanuwan suka gani zuciyan ta tabbatar duk baki dai Allah zai musu tambaya dai bayan da ranar tashin kiyama hadisi annabi na sanar da mu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw duk wanda ka san kana tsoron Allah kana tsoron ranar tashin kiyama to ka ta ambatar kalmomi na alkhairi aw liyasmut aw kai shiru ba ka ji ba ka ce ka ji ba ka gani ba ka ce ka gani shaidan zur Allah ba ya son haka abinda baka da iliminsa ka tambayi masu ilimin fas'alu ahalil zikiri in kuntum la talibu bawan Allah usulubi na dawa style na dawa na biyu shine uduhu ila sabili rabbika bil hikima wal mau'izatul asl ka yi kira zuwa ga Allah zuwa ga dinin Islama da hikima da zatuttuka masu kyau ga ka da ilimin ga ka da experience ga ka da koman ba da ilimin bau amma da ikima da ikimanka za ka doki ka yi kira zuwa ga addinin islama a ga haka da allah da kansa ya aiki annabi musa zuwa ga wannan babban kahuri fir'auna ya ce izhaba ila fir'auna innahu taga fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ka tashi zuwa ga wannan babban kafuri tare da wanka na haruna wannan fir'auna innahu taga ya wuce iyakawo shi Allah ne amma duk da shi zan ka jami fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru yakhsha ka je masa da kalmomin rashi la Allah ya ya yi zurfin tunane au yaksha au ya firgita ya daina nasa fahimta cewa shi Allah ni, da kuma mugunce-guncen da yake ya daina kasance cewa Allah ya san gaibi fir'auna ba zai karbi manzancin annabi Musa fa amma duk da shi ya ce ka je masa da kalmomi na rashi fafana a ce an yi kuskure a masallaci wannan usulubi ni na dawa kana ga kanka malami aka zaka ka kira su ka tunasar da su abinda suka yi bai dace ba a tunaninka bai dace ba yanda zaka kira kenan ka zo ka ajiye media global village gidan duniya ka turjatar da su ka kafirtar da su ka mushkirtar da su halittan Allah wannan shine usulubin dawa ba shakka Allah na sanar da mu kuntum khairan ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tan'auna 'anil munkar wa tu'minuna billahi kaga tabiye tabiyan mu alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum khairan ku dukan ga wanga jama'an al'umman annabi alkhairi kuke da dukkan halittu kuma kun zama abin kwaikwayo a gare su me yasa wa innaka la'ala khuliqin azim annabi yana da tabiyoyi kyakkyawayen tabiyoyi laqad kana fi rasulullahi uswatun hasana annabi muhammad ga ladabi ga yanda ake fidda lafuza mai kyau da yan uwaye ko ma ba musulmai ba yayyanku kuka zama hayir ukhrijat linnasi abin kwaikwayo ma dukkan mutane a bankasa fafana wannan usulubin da ka doko na kiran mutane gyaran mutane kasance cewa kai a gare ka laifi suka yi son zuciya ya shigo ciki ba usulubi ni na dawa ba ka buge ka'idodin dawa yadda ya kamata a kira mutane wannan ya ishe ka na biyu mata da suke mi labbaika lahumma labbaik ba su yi laifi ba innamal a'malu bin niyyat Allah yana aiki da niyan mutum ne sun yi fara'a sun yi nishadi sun narke a cikin fara'a kasance cewa sun samu masallaci mai kyau ba su da zikir ba su da zikir ambatan Allah a wannan lokaci zikirin da suka sani kenan da za su yi nishadi su gode ma Allah kasance cewa ya ba su masallaci in Allah ya musu tambaya ina manufanku wannan zikirin da kuke yi idan an je haji ake yi ya ce su ya Allah mu ba wai shi ne mun mai wajen kaba mun doko zikirin kaba na haji na tawafi muka zo da shi wajen bani ba mu kenan ba ba mu kenan ba ba nufin mu kenan ba ya Allah amma kowane zikiri ya dangance ka ya Allah kowane zikir ya dangance ka a wannan lokaci abin da ya zo kanmu kenan mu gwada godiya mu yi nishadi mu yi alhamdulillah mu gode maka kai ne Allah daya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan lokaci zikirin da ya zo muna kenan mu maka godiya ya Allah Allah ce ku shiga aljanna ni yansu kenan na baka raddi akan abin da suka yi they are right me kai ya kamata da ka yi kasance cewa kafi su sani kai ne malami she ka yi ankuri garin Allah ya waye she ka kawo aya ka kawo hadisi ka ce yan uwaye na mata kun samu masallaci cikin nashadi kun narke Halkuna wani zikir wannan zikir ana yin tsani a tawashi Allah bai kama bawa akan kuskure shi yasa ku kula sabon kuma bu haka ka ku aikata haka ni dai dan wanku ni na kawo muku nasi'a this was what you supposed to have done masayi kamalami i hope you hear me clean ba kai aka ba da kana da ajiyan zuciya da tarikar tijjaniya kana fama dare da rana ka same su da wani kuskure to wannan wannan ka fadi ba kuskure ba ne to yanzu wai an zauna an yi sekul ana la ilaha illallah <laughs> Allahu akbar wai ana la ilaha illallah me kake son ayi wanga kake son ayi ana tayi yi muna ta ji ta yi muna ta ji eh ana ta yi muna ta ji aka yi ruwan muka yi iri cikin masallaci limamin masallaci abin da yake yi ana ta yi muna ta ji ana ta yi muna ta ji eh ana ta yi muna ta ji aka yi ruwan muka yi iri In sha Allah yanzu wannan da wanga wani ya fi wannan bidiyo da kuka duba cikin masallaci ga shi wa mota ana ta yi muna ta ji ana ta yi muna ta ji eh ana ta yi muna ta ji aka yi ruwan muka yi iri limamin masallaci a cikin masallaci kwallo kenan ku hada shi da wannan ku yi to ku ji kuma shehunsa na ce yan tijjaniya sun yi kurkun la ilaha illallah ilaha illallah na faɗi ko ban faɗi ba na faɗi haka yake tabbas ga faɗi da baki sun fi kurku ko ba su yi ku ba dare da rana cikin la ilaha illallah su ku ku ba ku nan ku sun yi nauyi iyaka ya zalace kawai zalla eh ku fake la ilaha illa shi ne nace ku yi kokari ku amso ta gare su bayan Allah kun ji wannan malami na izala salaf a ƙasa Najeriya wai la ilaha illallah yan tarikar tijjaniya suka gaje shi shi matsayinsa shehu na salaf yana sanar da mabiyansa su je wajenmu su karbo wannan la ilaha illallah bello yabo bello yabo ko bello yabo ke wai su je wajenmu wannan la ilaha illallah da duniya suka san mu su je su karbo a wajenmu gashi nan kuma Allah Bello ya bo wa aje wajenmu a karbo wanga la ilaha illallah. A wannan lokaci ina salamu alaikum da Haji Yalo, ina salamu alaikum da Danwa Maiwada Kudus, Maiwada Kudus, husaini Aminu, Abdul Basit, Abdul Malik, ina muku sallama wannan lokaci. Bayan Allah yanzu wanga zama da fafana ya ce wai an zauna an yi bubban bidi'a wanga bubban bidi'an da fafana ya ce an yi allahu akbar wani zama ne an taba irin wannan zama a lokacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tasliman kasiran haka kadarihi wa miqdaril azim a zauna a masallaci a yi circle ana ambatan Allah ana zikirin Allah ana salati ma Allah ana godiya ma Allah an taba yi a lokacin annabi ko ba taba yi ba kuna neman hujjan da ya tabbatar cewa wannan zikir da muke yi a masallaci mu yi round muna zikir lokacin annabi sa'abbai sun yi kuna neman hujja ko ba ku neman hujja ku zana mini yes muna neman hujja ga hujja wannan hadisi maulana muhawiya ya rawaito wangan hadisi sahihin hadisi da ya tabbatar da hujja wanga zikirin da ake yi ranar juma'a a masallaci zikirin da muke addu'a mu yi sakal muna yi sa'abbai a masallaci sun taba aikata a kamannin haka ga hujja mu karanta ku yi radi ku zana mini yes inda na underline كاغا وإن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على هلكة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستخلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة أخرجه مسلم صحيح كتاب الذكر zana min Allahu akbar ku zana mini Allahu akbar wa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halka min asabihi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bar gida ya tashi zuwa ga halka masallaci cikin masallaci a cikin masallaci. ga sahabai sun yi dahira min ashabihi a cikin sa'aban ga sahabai a cikin masallaci sun yi circle sun yi round me suke yi faƙala ma aji ajlasakum sai annabi ya tambaye su na ma'anan wannan zaman din naku ƙalu جلسنا نذكر الله ونحمده على ما عدانا للإسلام ومن به علينا يا رسول الله جلسنا نذكر الله زمن da muke yi a wannan lokaci muna ambatan Allah ne muna zikirin Allah ne alama adana lil islama don ya ba mu addinin islama duk abinda addinin islama ya gumshi da sallah da zakka da hajji da komai ne da alkur'ani da komai da ya gumshi islama kenan suna zikir suna ambata alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah suna godiya suna zikir ma Allah alama adana lil islam annan Allah ya ba mu addinin islama wa mannan bihi alaina ya kuma ba mu kai mun same ka annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam salatin annabi ga la ilaha illallah suna zikirin Allah godiya ma Allah ya ba su addinin islama da komi la ilaha illallah wa mannan bihi alaina muna kuma zikiri ni godiya ma Allah mun same ka annabi Muhammad salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahi ma ajlasakum illa zaka duba hadisin ga na so wanga hadisi ma hal na haddan shi Allahi ma ajlasakum illa zaka da rantsuwanku da Allah ba ku da wani manufan wannan zama fashe wannan kalu sai suka ce wallahi ya rasulullah na naskurullah ba mu da wani manufa fakalu na naskurullah wani hamadu alama adana al-islam bihi al man Eh, wa nan bihi ka ce kala aisha ajalasna na suka ce kalu wallahi ma ajlasana illa zaka ma ajlasana illa zaka ya rasulullah ba mu da wani manufa manufan kenan annabi sai annabi ya ce amma inni lam astahlifkum tu'matu lakum gashi nan ni annabi fa ba ina tuguman ku bane kasance cewa kun kirkiro wasu abubuwa kuna aikata wasu abubuwa da bai dace ba a'a ko da dai ku kuka kirkiro kuke yi ni nike gida ban sani ba ni annabi ban sani ba ba ina tukumin ku bane walakin atani jibrilu alaihi salamu zama nike yi a daki sai ga mala'ika jibrilu alaihi salamu ya zo a gare ni fa habarra ni annallaha azza wa jalla yubahi kumul mala'ikat wai ubangijin Allah wai in zo in sanar da ku shi Allah ya ajiye mala'iku yana sanar da su mu'ujizansu karamanku darjanku matsayinku a gare shi Allah ya yadda da abin da kuke yi ku zana mini Allahu akbar وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على هلك من أصابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما عدانا للإسلام ومن به علينا فقال الله ما أجلسكم إلا ذاك الله يا رسول الله ما أجلسنا إلا ذاك قال يا رسول الله أما إني لم أستحلفكم تعمة لكم ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بقم الملائكة النبي كزونة أجدا ملائكة جبريل يزوي jibril ya wai ya je dahira a masallaci ga sabai sun saka suna zikir suna ambatan Allah suna godiya ma Allah zikir kasance cewa ya ba su addinin islama sun san shi wane ne Allah da annabi da komai ne ne suna kuma zikir godiya ma Allah sun samu annabi wa mannan bihi alaina la ilaha illallah da salati ma annabi suna godiya ga haka annabi ya ce kuna rantsuwa da Allah Allahi ma ajlasakum illa zaka kuna rantsuwa da Allah manufanku kenan suka ce wallahi ma ajlasana illa zaka rasulullah ba mu da wani manufa fashe wannan nufin da muka gaya maka zikir muke yi mun tattaru muna ambatan Allah muna godiya ma Allah muna zikire zikire la ilaha illallah salatin annabi subhanallah walhamdulillah suna yi a masallaci circle a yesosun su abinda muke yi kenan ya rasulullah kala ya rasulullah annabi yace musu amma inni lam astahlifkum tu'matu lakum walakin atani jibrilu alayhi salamu fa akhbarani anna allah azza wa jalla yubahi bi qumul malaikat ba ina tuguman wai kun kirkiro wani mugun abu bid'a da baya da kyau shirka da ba da kyau bane a'a ba wannan tuguma nike muku ba kasance cewa ba ni annabi na umurce ku ku yi ba ba wahayi kuma ni ya zo mini ya ce in sanar da ku ku yi ba a'a ku dai ni kuka kirkiro ma kanku wannan zikir a dahira masallaci kuke yi annabi wai mala'ika jibrilu fa habarrani anna azza wa jalla yubahi bikumul mala'ikat Allah ya aiko mala'ika Jibril wai in zo in sanar da ku wanga zikirin da kuka kirkiro kuke yi a cikin masallaci kuna godiya kasance cewa kun samu addinin Islama la ilaha illallah da komai ne wa mannan bihi alaina kuma kuna godiya kun same mu ni annabi Muhammad salati da annabi wanga ababan da kuke yi Allah wai mala'ika Jibrilu ya zo a gare ni ya sanar da ni in zo in sanar da ku shi Allah ya yadda da ku ya ajiye mala'iku yana sanar da mala'iku darjanku Masayinku, ba ku zana mini Allahu akbar wannan wannan da kuka gani masallaci dahira hadisi kenan na baku lokacin annabi zamanin annabi sabai a masallaci Allah wai ya yadda da su kun san karshen maganan ni bayan annabi lokacin muhawiya lokacin sayidina muhawiya radiyallahu anhu shi sayidina muhawiyan fa ya je masallaci wo she ya ga mutane kuma suna wanga abu da lokacin annabi Muhammadu da ake yi. Kaga bayan annabi Muhammadu sabai duka an wuce har lokacin muhawiya. Muhawiya ya je masallaci ya tadda wasu kuma suna wanga zikiri dahiran din kamar zamanin annabi da da da suke yi. She shi muhawiya yake sanar da su abin ganda kuke yi fa ba wai na tuguman ku bane amma ni muhawiya ni da kai na zan ba ku wanga hadisi lokacin annabi a zamanin annabi abu haka ya hauku shi yasa ku kuma da kuke yi ba wani abu ne mugu ba shi yasa su lokacin mawuya ma duka ana zama masallaci ana zikir ga hadisin ku karanta tun farko al karshe ga hadisin ku karanta ku screenshot gashi tun bisa halkar yadda inda na underline na wajen na soma karantawa amma ga ainihin hadisi tun sama halkarsa sai dina muhauya ya je masallaci ga mutane na zikir zamani shi yake sanar da su ba mugun abu suke yi ba don zamanin annabi ma abu ya taba haukuwa kana shi muhauya shi ne na farko da zai ba su wannan tarihi don yana waje shi ya ba su wanga hadisi a zamanin annabi ga sabai su yi dahira suna zikir a masallaci Allah ya koma mala'ika Jibril wai a zuwa sanar da su Allah yana sanar da mala'iku mu'ujizansu darajansu ga karshen hadisi ku screenshot ku je ku koyi ku tambayi duk malamanku. ku malam fafana abin nan da kace an yi masallaci to shi ke. hujja kenan na baka a hadisi sahihi zikiri ne ake yi ba zikirin da ya fi la ilaha illallah kalma kenan la ilaha illallah da aka taba ambata a lokacin annabi adamu har lokacin annabi la ilaha illallah da aka ajiye nauyin la ilaha illallah akan skelin dama da duniya da la'ira da duk abin da ta kumshi akan skelin hagu nauyin la ilaha illallah ya daga wangayayyar ka ji abin da malamin ka ya wada sakaci da shi na bayan la'asar da wuya ka samu mutum ya rufe kantinsa ko ya rufe kasuwarsa ko ya tsaya da kasuwancinsa ya je bayan la'asar wanda suke wannan kokarin kaga sun je bayan la'asar suna zikiri yan tijjaniya ne ka ji hujja a ga shehunka daurawa ko mun gode ma Allah da ya tabbata muna da wanga zikir wai mu ke yi su yan izala su yi sakacin yin wannan zikiri na bayan sallar la'asar gashi kuma one more time. Abu sakaci da shi na bayan la'asar da wuya ka samu mutum ya rufe kantinsa ko ya rufe kasuwarsa ko ya tsaya da kasuwancinsa ya je bayan la'asar wanda suke wannan kokarin ga sun je bayan la'asar suna zikiri yan tijjaniya ne mun gode alshak daurawa wannan zikirin da muke yi bayan sallar lasar kowane rana tabbas ranar ji ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lissalati min yawmil jumu'ati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا kunnan da kuka tabbatar da imani jamhur da yawan iza nudiya lissalati min yawmil juma'ati Izan lokacin ibada ya kai ranar Juma'a hal azan ya yi kiran sallah lokacin sallan ranar Juma'a ya kai, fas'au ila zikirullah ku yi sauri-sauri, ku yi anzari-anzari zuwa ga ambatan Allah. zikirullah a nan aka ce mana wai hutuba da sallan Juma'a. Wazarul bai ku daina duk abin da kuke yi. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamu insha Allah ai wannan ita ce alkhairi fiya ga duk baki dai masha Allah ya ce zalika khairun lakum in kuntum ta'lamun ai wannan ba shakka ita ce alkhairi fiya ga duk alharai yanzu da aka ga sallan jima'a sai Allah ya ce fa'iza qudiyatis salat fantashiru fil ard izan an gama sallan juma'a fantashiru fil ard za ku kuma ya kuyadu a bankasa za ku kuma kuwasu a bankasa wabtagu min fadlullah ku nemi fadadin ubangijin Allah halalinku dama shi kuke yi kuna kasuwanci kuna neman halali lokacin sallan juma'a ya kai kuka daina kuka zo kuka yi sallah yanzu an gama ku kuma yadu a bankasa neman halali ka gani ko sanami wazkurullaha kathiran sa'an nan ku ambaci Allah da yawa kathiran ga numbers in counting ku ambaci Allah da yawa fa iza qudiyat as-salati fantashiru fil ardi idan an gama sallah ku yadu a bankasa dai kenan wabtagu min fadlillah ya zama biyu wabtagu kaga wawun nan ya raba su kenan wabtagu min fadlillah ku nemi fadadin ubangijin Allah alalinku fataucin da kuke yi sannan wazkurullaha kasiran sannan ku ambaci Allah kasiran da yawa abu uku Allah ya wadana bancin an gama sallan juma'a waskurullah kasiran aya ta tana Allah na sanar da batun zikir ambatan Allah ba zikir na cikin aya na takwas ba a'a aya na takwas aka ce muna wa sallan juma'a da hutuba aya ta tara zikirin da ke wajen ambatan Allah sallan juma'a kafin karfe biyu da wani ba an gama sallan juma'a wabtagu min fadlillah mun kuma da yawa mun kuma da muka zo sallan jimman da yawa mun kuma mun kuma bayyanu a bankasa neman halali waskurullah kasiran da yawa mun kuma mu ambaci Allah kasiran da yawa wannan lokacin bayan sallan juma'a karfe biyu an gama an wasu a bankasa neman halali waskurullah kasiran wannan lokacin wani sallah ke zuwa fa'iza ƙudiyatun salat fantashiru fil ard an gama sallan juma'a bayan karfe biyu da wana mun yadu a bankasa wabtagu min fadlillah muna neman halalinmu fataucinmu biznesinmu ai dama shi muke yi ko lokacin sallah ya muka bari muka je cikin neman da muke yin nan muna cikin neman nan was kurullaha kasiran ku kuma ambaci Allah kasiran da yawa sallan juma'a karfe biyu da wani abu an gama an bayyanu a bankasa neman halali cikin neman halalin nan wani sallah ya wani sallah ni wani sallah ke bullowa ku zana min wannan sallah don Allah ku rubuta min wani sallah ni lokacin da Allah ya ce wazkurullah kasiran fa'iza qudiyatu salat fantashiru fil ard izan an gama sallah za ku iya kuma ku yadu a bankasa wabtagu min fadlillah ku ci gaba da neman fadadin ubangijin Allah me kenan halalinku fataucinku businessinku dama shi kuke yi kiran sallah ya kai kuka zo wannan lokacin nan wazkurullaha kasiran ku ambaci Allah da yawa kasiran da yawa Allah da yawa karfe biyu da wani abu an gama sallan juma'a an yadu a bankasa cikin neman wannan lokaci a gaban nan wa laha kasiran ku ambaci Allah kasiran da yawa in kun ce muna a cikin neman ma ne Allah ke nufi ku ambaci Allah da yawa to cikin neman muna ambatan Allah da yawa in wannan lokacin nan la'asar ya zo ya shiga ciki mun kuma hadu kamar yadda dama ya ayyuhal lazina amanu iza nudiya lissalati min Yau, yawmil jumu'ati da yawanmu ya ya ayyuhal lazina muka kwashi muka zo muka yi sallan da aka gama sallan da yawan mun nan kuma da yawan mun nan kuma muka kuma yadu a bankasan nan ko fa'iza qudiyatis salat fantashiru fil ard an bar sallah mun kuma kwashi kuma mun je neman wa bata gumin fadlillah da kuma yawan mu mu kuma ci gaba da neman halalin Allah fatauci business ni ko mai ne da yawan mun kuma Allah na ce mana wazkurullaha kasiran wannan lokaci la'asar ya shigo ciki mun kuma adu da yawan mu muna kuma ambatan Allah kasiran da yawa a cikin masallacin da muka zo muka yi sallah muka ji hutuban muka yadu a bankasa neman halali mun kuma dawo a cikin masallacin kuma wazkurullaha kasiran muna kuma ambatan Allah da yawa kamar yadda sa'aban annabi na gwada muku hadisi sun kasance sun samu kansu a masallaci suna yi. Shesa in a masallaci Sabon annabi sun taba aduwa suka yi circle suka ambaci Allah suka yi zikirin Allah annabi ya yadda Allah ya yadda ina laifinmu mu ma mu yi kwaikwayon wannan mu hadu a masallaci mu ma mu yi zikir ina laifinmu ina laifinmu bayan Allah ina mu? sahaban annabi a masallaci ga su da yawa suka yi circle suna zikirin ubangijin Allah godiya cewa ya ba su addinin islama la ilaha illallah godiya cewa sun samu annabi a cikinsu salatin annabi annabi ya tambaye su da rantsuwanku abinda kuke yi kenan suka yi rantsuwa abinda muke yi kenan annabi ya ce ba ina tugumanku don wani abu bane don kun kiro wani abu da ni ban ban ce ku yi ba da Allah kuma bai umurce ku ku yi ba ba ina tuguman cewa wani abu ni mugu ba a'a amma inni lam astahlifkum tu'matu lakum ba ina tuguman ku bane walakin atani jibrilu alaihi salamu فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بقم الملائكة زمانا نكي أداكي ملائكة جبريل يزومني وإنزو إن سنردكو الله عز وجل يا أجي ملائكو ينا سنرد ملائكو مؤجزنكو جرمنكو درجنكو مسينكو ya yadda da ku sabai a masallaci ba Allah ya kawo wannan umarni wayi ba ba annabi ya umarce su ba a'a su deni suka kirkiro wanga alamari a masallaci suna yi annabi ya zo ya musu tambaya mai suke yi suka ce zikirin muke yi zikir zikir godiya ma Allah ya ba mu addinin Islama ya kuma ba mu kai. Gashi nan, one more time. Inda na underline nan kasa, Imam Muslim ya taimaka mini da wanga hadisi. Wanda ya rawaito wanga hadisi, sai dina da kansa yana waje. Wanga abu ya hauku lokacin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam shi kuma sayidina muawiya a zamanin shiga kuma mutane a masallaci suna wannan zikir a dahira kamar yadda sa'aban nan suke a lokacin annabi sayidina muawiya ya ce musu a'a ba ina tuguman ku bane ni ina cikin na gaba gaban da zai ba ku wanga hadisi da ya tabbatar da hujja cewa wanga abin da kuke a masallaci ya taba kuwa a lokacin annabi a gabana gashi nan وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على هلق من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستهلكم تعمات لكم ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بقم الملائكة أخرجه مسلم هجة النبي يتاشي زواغا هلكا مسلاتي من asabi a cikin sahabbai ga sabai sun yi dahira circle round suna zikir suna zikir wani zikir alhamdulillah Allah ya ba su addini islama la ilaha illallah wa mannan bihi alaina Allah ya ba su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun samu annabi cikinsu salatin annabi Allahi annabi ya musu, ya musu tambaya da Allah ma ajlasakum illa zaka ba ku da wani manufa fashe wannan zaman din naku Allahi suka yi rantsuwa da Allah ya Rasulullah ma na illa zaka ba mu da wani manufa fashe wannan manufan ga da muka sanar da kai mun dai kirkiro wanga zikire zikire ne ma kanmu muka yi daira muka yi saka muna ambatan Allah muna alhamdulillah muna la ilaha illallah muna salati da annabi muna zikir Allah ya bamu addinin Islam ya kuma bamu kai bamu da kuma wani manufa sai annabi ya ce amma inni lam astahlifkum tu'matu lakum ni annabi ba ina tugumanku kasance cewa kuna wani abu shirka kuna wani abu bid'a mugun abu bane a'a amma inni lam astahlifkum tu'matu lakum walakin hatani jibrilu alaihi salamu zamana nike mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo mini fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bi qumul mala'ikat wai in zo in sanar da ku Allah na sanar da mala'iku Darjan ku, darjanku kiman ku, a gare shi ya yadda da wanga aikin da kuke yi bai a masallaci ina laifinmu mun doki wannan hujja a dahira mu ma muna zikir muna ambatan Allah muna godiya ma Allah la ilaha illallah wani zikir ya fi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wani zikir ranan juma'a ranan juma'a ku ji wanga hadisi hadisi na وعن عوس بن عوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فقالوا ya rasulallahi wa kaifa tu'radu sallatuna alayka wa qad aramta qala yaqulu balita qala إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء رواه أبو داود بإسناد صحيح كن وانا حديثي وأن أوس بن أوس ينا تكون قال التافي رياض الصالحين ki wannan littafi wannan hadisi yake imam muslim ya babu wanga hadisi abu daud ya taimaka mana isinadinsa sahihi wannan hadisi wa an aus bin aus sahabin annabi mai suna aus dan aus radiyallahu anhu yadda ubangijin Allah ya tabbata a gare sa kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ya haɗa cewa inna min afdali ayyamikum yawmal juma'ati fa aksiru alayya minan salati fihi akwai wani rana a cikin kwanaki bakwai rana ne mai girma mai darja ita ce ranan juma'a wannan rana ya kai ku mini salati da yawa fa inna ku marurata alayya za a dawo mini da wannan salatin da kuke mini a ce wane kaza mai suna kaza waje lokaci kaza lokaci kaza gashi yana maka salati annabi wai sai ya ga wannan salati ya karbi wannan salati ya duba wannan salati kai kuma wannan lokaci salatin addu'an ne shi kuma ya maye maka wannan salati ya kuma maka wannan salati sa'abai sai suka ci. ah ya rasulullah wa kaifa radu salatuna alaika wa qad aramta yaya za ce za ka ga salatin wani kai kuma ka mayar da wannan salati addu'a ka ce cewa kai Fati ka bar duniya a gare su annabi ya yi Fati ya bar duniya salatin da ya ce a masa ranar juma'an nan ya zai ya ji ya'ani his sense of hearing sense of sin all the senses ya mutu bai ji ya zai ya ji she annabi ya musu magana dunkule fanni na balaga ka faffasa ya ba su fahimta cewa bai mutu ba yadda suke duba alamarin ba haka ba a kasa barzau yadda ubangijin Allah ya sanya alamarin shi daban ne akan annabawa ba shakka yana jin wannan addu'a shi kuma ya marna wannan addu'a sai annabi ya musu magana cewa inna Allah azza wa jalla harrama alal ardi ajsad al anbiya'i ubangijin Allah ya, ya haramta da kasa ya ci naman annabawa in tunaninsu annabi ya yi wafati ya bar duniya to annabi na sanar da su inna Allah azza wa jalla harrama alal ardi ajsadal anbiya ya suwa ba da fahimtan su cewa ya bar duniya shi yasa bai aduwan su a'a a kasa barzawun da yake anguwa barzawun da yake transition point da yake alamarin daban ne akan annabawa ba shakka ya ji wannan salati addu'an da ya ce a masa da yawa ranar juma'a shi kuma ya mayar da wannan salati a ga duk bawan Allah da baiwan Allah da ake masa wannan salati ranar juma shi annabi ya umurce ni ya umurce mu a masa da yawa wannan hadisi shi kenan bayan Allah mun tattaru ranar juma'a danganci da wannan hujja a ayan da na baku suratu juma'a aya ta takwas da tara muka isar da la ilaha illallah muka kuma tattaru yanda annabi ya wada a cikin wannan hadisi mu masa salati da yawa ranar juma'a mun tattaru muna masa salati da yawa ranar juma'a ina mu ina mu qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo muna da hujjojinku in dai kun san ku masu gaskiya ne mun ba ku hujja a ga aya da hadisi kaka kuskura ka ce waye samu waye ce mu yi annabi ya ce mu yi Allah ya umurci a aya a hadisi mun tabbatar muku duk wanda bai yi ba shi wanda kuma ya yi hujja kenan bayan Allah zaman ya yi sawofiya ga yadda na nufa za mu dasa aya a nan na gugunta masu maganganun ne Allah muke roka inda muka kuskure Allah gafarta mana inda muka dace Allah ya samu shi a cikin mizani inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabihi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman